This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. ya malam da ka sai da kudan ka kuwa ah, wallahi na samu mai sai ai kan yana ne kawai ne ba dan sayar ba a wannan abu da nake fama yanzu ga yaya sun kai su biyar wallahi abin da zan ci ma ya zama mun tashin hankali dan yin rashin zaben ka yasa saboda ka sai da kuri aka zabi wani gura gurbi da irin wanda suke rike da kuri'a suka saura waɗanda ba su cancanta ba ai yi gwanin yin zabe to zai zai cutar da al'umma kuma kai ma kana dai ɗaya daga cikin masu maida waɗanda ke saida ko ke neman sayar da katin zaɓensu kenan za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan masu sai da katin su shin ko sun ma san an tanadi tara kuwa za ku iya kiran mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamin nan ga labaran duniya. tare da sallama ƙungiyar isis ta bayyana cewa ita ce ta kai harin nan a ƙasar tunisia wanda ya dalilin mutuwar mutane 23 wanda yawanci 'yan ƙasan waje ne ƙungiyar ta ce wannan harin wata nasara ce a gare ta domin ta bayyana ƙasar ta tunisia a matsayin matattaran waɗanda ba su bin addinin islama sun dai aike da wannan sanarwar ce ta duniyar gizo wanda kuma aka tabbatar saƙon na gaskiya ne sai dai tun farko yau mahukuntan kasan sun bayyana cewa sun kare mutane tara da ke da alaƙa da wannan ayyukan ta'addancin sai dai kuma ba a ba da cikakken bayanin waɗanda aka kama ɗin ba haka kuma 'yan sanda sun harbe mutane biyu jiya a daidai inda wannan abin ya faru salin da suke binciken waɗanda suke aikata wannan aika-aikan waɗanda aka harbe ɗin dai su ne yasin lasbidi da kuma hatan kashiwoni domin ko shaidun gani da ido sun ce sun gansu suna harbin 'yan yawon buɗe ido a inda aka da gidajen adana tarihi daidai inda wannan abin ya faru Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Isra'ila da Amurka ƙawayen juna ne, don haka ba su da zaɓi wajibi ne su yi aiki tare. Firayim Ministan ya yi wannan furucin ne sa'ilin da ake hira da shi ta kafar NBC yau ɗin nan. Ya ce ƙasashen suna da abubuwa da dama da ya haɗa su waɗanda ba su da zaɓi illa su haɗa kai da juna. sai dai bayanai sun bayyana cewa kawo yanzu netanyahu bai yi magana da shugaba obama ba tun lokacin da aka bayyana cewa jam'iyyarsa ta likud ita ce ta lashe zaben kasar amma ya ce nan ba da jimawa ba za su yi magana sai dai sakataren harkokin wajen na amurka mr john kerry ya kira shi netanyahu ta wayar tarho inda ya taya shi murnar lashe zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a wani rahoton da kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ba shakka ƙungiyar isis ta aikata laifin yaƙi da ayyukan asha ga mutanen ƙasar iraki har ma da 'yan tsirarun ƙabilun yazidi rahoton wanda aka mika wa kwamitin yana ɗauke da bayanin yadda ƙungiyar ta isis ta kashe ta da sace mutane da azabtar da su tare da cin zarafin bil'adama a lokuta daban-daban cikin rahoton mutane ɗari ne da suka tsira da rayuwarsu wanda suka sha wannan hukumar kungiyar suka ba da shaida iri daban-daban kama daga watan yunin shekarar ta gabata sa'ilin da kungiyar ta kwace ikon da yawan garuruwa a kasar ta iraki rahoton ya buƙaci kwamitin na tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ya duba yiwuwar aikewa da wannan batu gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague ha kuma gwamnatin ƙasar ta iraki ta samar da binciken take haƙƙin bil'adama sai dai rahoton bai kyala sojojin kasar na iraki ba domin ko su ma an tuhume su da aikata wasu laifuka kwatankwacin na isis din waɗanda suka hada da kaiwa farar hula hari kwasan kayan jama'a tare da ganawa mutane azaba wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da mazauni a nan amurka ta ce da gwamnati da 'yan tawaye dukansu sun yi amfani da bumabumai masu wani irin nau'i wajen kai hari a gabashin ukraine inda farar hula goma sha uku suka hallaka ciki ko har da ƙananan yara biyu Ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa yau ɗin nan cewa bai dace a ce duka ɓangarorin biyu sun yi amfani da irin wannan bom ɗin ba, domin yin hakan yana nufin aikata laifin yaƙi kenan. Mai magana da yawon ƙungiyar ya ce ko baya ga illar da wannan bom ɗin ya yi lokacin da aka halba shi, haka kuma zai ci gaba da yi wa mutane lahani, musamman farar hula bayan lokaci mai tsawo da aka yi amfani da shi. Shi ma Mr. Ole Sullivan babban jami'in bincike ne na kungiyar ya ce amfani da irin wannan bom ɗin ya nuna cewa ba a mayar da farar hula bakin komai ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu dai ya rage 'yan kwanaki kaɗan a je ga babban zaɓe a najeriya ana kuma ta ci gaba da faɗakar da jama'a mahimmancin kaɗa kuri'unsu to amma kuma mecece riban masu saida ko neman saida katin zaɓensu ga dai nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani illar sayarwa karyawa ko wulakanta rajistar zaɓe na nuna sayar yadda haƙƙi ko ma rashin kishin ƙasa wannan ita ce matsayar duk waɗanda na zanta da su kan wannan ɗabi'ar da ta kunno kai a lamarin babban zaɓen najeriya na wannan karau hukumar zaɓe dai bata faɗi wani hukunci da zaya wanda aka samu da wannan laifin ba in ka ɗaya bai nuna rashin sanin yanci ko mummunar cutar da kai shugaban hukumar zaɓen farfesa jega ya juya ga waɗanda suke sayan katunan da nuna aikin baban giwa suke yi don na'ura ba za ta amince da sojan gona ba a ba mutum kati sai a je a bashi 'yan kuɗi a sai katin ranar zaɓe sai a ba wani ya zo ya yi zaɓe da ita to insha Allahu ko sun sai kati ba za su yi amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su because dole sai da haka in ba haka ba katin ba za ta yi amfani ba wata illar ga masu sharhi ita ce ba mamaki masu sayan katin na yin hakan ne don rage yawan masu kada ƙuri'a a yankunan da suke ganin basu da magoya baya daurewa wajen adana katin ne mafi ala in ji sakataren sdp dr sadiq abubakar gombe don yin rashin zaben ka sa saboda ka sai da kuri'a aka zaɓi wani gura da irin wanda suke rike da kuri'a suka saura waɗanda ba su cancanta ba a yi gwani ne zaɓe to zai zai cutar da al'umma kuma kai ma kana daki su mutane su gane su yi haƙuri su zaɓi mutanen kirki su canja musu rayuwarsu na shekarun gaba ɗaya ko ma na tsawon rayuwarsu gaba ɗaya a madadin sai da kuri'a karɓi abin da ba zai iya warware musu matsalar ranar ba bare ta satin bare ta wata. Ɗan rajin a yi zaɓen bana barista Solomon Dalun na ganin talauci ba hujja ba ce ga sarar da katin. Ban taba na ga dai kasuwa mai arha kamar irin wannan ba. A sai da yanci a Najeriya kan naira da biyu da tamfa da magi da slippers. Abin bakin cikin ma shine wanda ma ya kawo slippers din ba slippers kafa shi ba. Matan da suke kawo tamfa su ba mu ba matan su suna daure da zina gindin su na dubu da biyu da uku da hudu. Saboda haka rena mana sai su doka tamfa naira da biyar zuwa baka. Bura talaka wayon da zai yi shi ne idan bai sai da kuriyansa ba ya je zaɓe shugaba na kwarai to ya huta shi ma karan shi zai shiga cikin kungiyan wurin da za su dinga yin kyautan kudi amma ya ci gaba da sayarwa to har ma wani ranar da ya shahada da kafanin business shi ma ba za a samu ba saboda talaucin da shi ya ratewa kansa kaman suna a wuya dole ya amfani da hankali a nasa gefen tsohon mai ba shugaban kasa shawari ta fuskar siyasa ahmad gulak na musanta cewa pdp ce ke sayan katin dama pdp ita ce mai ci babba aka ce juji ne duk abin da aka yi na mara kyau za a ce babba ya yi amma kun san cewa farkon zargin da aka yi na magana katin zaɓe na dindindin apc ne suka fara yi a lagos babu sharrin da ba su yi na gama sun fito da wani sabuwan sharri a pdp sun je sun saya wani na'ura wanda zai hana na'uran zaɓe yin aiki kudin sai da katin da wuya ya sayi buhun shinkafa yar waje a ƙasar da yawancin al'ummar ta na rayuwa ne ƙasa da dala ɗaya a wuni wato kimanin naira ɗari biyu kenan da ke nuna mizanin talauci na duniya nasiru da malika murar amurka daga abuja Har yanzu dai akan wannan batun na tuntuɓi kakakin hukumar zaben Mr. Nick Dazan. Shin ko akwai wata tara da za a ci duk wanda aka kama shi yana sai da katin zaɓe ko kuma wanda ya saya? Sai ya ce. Bisa ga dokokin zaɓe dai laifi ne mutum ya sai da katin shi ko kuma a saya. Tun can dama wayannan dokokin suna nan a dokokin zaɓe namu wato eh, Electoral Act 2010 as amended. Tun can akwai wayannan dokokin zaɓe na kar a sai da eh, ko katin zaɓe don lokacin ba a yi shi kamar na dindindin din nan kin san da na wucin gadi ake bayarwa tun can to duk wayannan suna nan a kunshi a dokokin zaɓe to nawa ne kuɗin tarar da za a ci wanda aka kama ya sai da katin zaben shi dubu ɗari da biyar ko kuma in aka ba za a ba mutum hukunci zuwa gidan yari na na wata goma sha biyu wani zubin ba za a iya baka duka biyu a lokaci guda dokar tana kan wanda ya saida ne koko ko har da wanda ya saya duk da wanda ya saya kuri'ar ka ka rike To madalla Mr. Nick Dazan kenan. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan masu sayar da katin zaben su ko kuma suke neman su saida. Shin ko ma sun san an tanadi tara ga wanda duk ya aikata wannan? Amma kamin nan ku ci gaba da jin wannan wakar kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka makaminka ita za talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kira na farko daga jihar Adamawa, wane ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Yawwa kina magana da buba mai manja gwalura cikin garamar kuma gun a jihar Adamawa Najeriya. To Malam Buba me zaka ce game da masu saye da katin zaben su? Eh gaskiya wannan abun kai ne. Gaskiya masu saye da katin abun takaici kuma abun kai Saboda haka kamar yadda samun dalilin ya fada cikin katin nan ba zai tsaya masu ba wannan talauci ne kawai. don wani abu ba to me zai tsaya maka ka ce da yankin ka ka mutumin da zai zai ce ka baka san waye ne ba ka zo kana sai da katin ai ba daidai ba ne saboda haka ana kira ga mutanen najeriya su daina sai da katin su su daina sai da yankin to madalla malam buba mun gode yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja wane ne akan layi abdullahi adamu dan amina to malam abdullahi mecece gudunmuwa ka a yau a lallai abin takaici ne ka ji cewa dan najeriya yana sayar da katin a musamman katin zabensa a wannan yanayi da najeriya ta ke ciki bayan duk hali da ake ciki kusan ko da yaushe ana nanatawa talauci ya mana katutu saboda zalunci na shugabannin irin namu da muke da su damar da muke da ita kenan a wurin zaɓe mu canza daga waɗanda suka kafa mana talauci suka gadar mana da talauci wadda ba asalin ta cewa ƙasar ce take da talauci ba su sun azurta kansu da iyalinsu mu kuma sun gadar mana da talauci lalle abin baki ciki ne abin tashin hankali ne abin bacin rai ne ka ji wai ɗan najeriya yana sayar da katin zaɓensa musamman ma ɗan arewa wasu wai dubu goma ko dubu biyar dubu goma da ba za ta yi ma wuri biyu mai kyau a gidanka ba mai iyali ne kana rayuwa kasa da naira ɗari biyu a wuni amma an baka dubu goma da ba za ta yi ma kwana uku ba ka karba dan wai kai ka sayar da kuri'arka gobe kuma ka waye gari ka ce Allah ya isa shi wa shugabanni azzalumai to malam abdullahi kenan daga birnin tarayya abuja yanzu kuma bari mu je birnin zazzau wane ne akan layi umar ne to malam umar me zaka ce game da batun yau umar ya kawo da to malam umar me zaka ce hello muna jan ka abin da zan ce ga masu wannan sai da katin zaben su gaskiya za su yi da sun sani. Na'am. Hello? Hello muna eh, jan ka. Za su yi da sun sani. Haka, saboda sai da katin ba shi da wata fa'ida ko? Bai da wani fa'ida. Kuma abin da za a ba su ba zai warkar da su ba. To madalla Malam Umar daga Zariya yanzu kuma bari mu je jiha Eko. Wane ne akan layi? Alhaji Umaru Malari ne daga Lagos. To Malam Alhaji Umaru me za ka ce game da batun yau? Gaskiya sai da katin zaɓe illa ne babba amma mutane ba su gane. Saboda in ka sai da katin zaɓenka me za ka yi kuma ka ce kai ɗan ƙasa ne ko ka ɗan Najeriya ne. ko kuma kai kana so ka yi zaɓe ka zaɓi wanda kake wannan ba shi da dalili wanne ya haka gaskiya kowanne irin hukunci ya kamata ya masa a gode alai zakari To aman Malam Umar daga jiha Eko mu ma mun gode. Masu sauraro muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan masu sayar da katin zaben su ko kuma masu niyyar saidawa. To shin akwai ma tara da aka tanada wadda za a ci duk wanda ya yi aikata irin wannan abin bisa ga rahoton kakakin hukumar zaɓe na wato shi mr nick dazan ya ce akwai dubu ɗari da biyar da za a iya cin duk wanda aka kama shi ya sai da katin zaben shi ko kuma zuwa gidan yari wata goma sha biyu wata kam shekara ɗaya kenan yanzu mun samu kira daga jigawa ne ne akan layi <coughs> na jigawa sai ka ɗan rage sautin rediyon ka don mu je ka sosai. Daga za a jigawa da karamar hukumar jamu. To me za ka ce game da batun yau? Kusa ma al'aruma da suke da kasuwan su rahin sanin rahin kishi da abinci. Ba don kan da abinci da faruwa a wannan yankin. To malami na jigawa dai kamar layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je jihar Katsina wane ne akan layi? Sunana sanin shaga kofar kaura Katsina. To malam sani me zaka ce game da batun yau? Ni gaskiya yana ga dukkan wanda ya sai da katin zaben shi. Gaskiya tamkar bai san ma abin da yake ba. Saboda wannan hujja tamkar bindiga ce wannan katin. To yaya za a yi mutum a ce ya sai katin zaben shi rishin tunani ne da rishin sanin ya kamata kuma duk talauci bai kamata ba a ce wai mutum katin zaben shi ya ɗauke shi ya sayar shi gaskiya hakan bai dace ba saboda haka ina kira ga 'yan uwa duk talaucin mutum ya kamata ya tsaya ya amfani ya san abin da yake yi kowa ya san kasar nan yadda ta cinta kanta a ciki saboda haka bai kamata ba a ce yanzu wai mutum ya ɗauki katin zaben shi ya bada an bashi wasu ɗan kuɗin wanda ba za su taka karya suka karya ba saboda to madalla malam sani shaga daga kofa kaura katsina yanzu kuma bari mu je jos wane ne akan layi Da wa muke magana? Da Usman Ibrahim daga Jos. Abto ah, Malam Usman me zaka ce game da batun yau? batun yau nake magana kai cewa lallai masu karɓar na goro kan katin zaben shi wannan bare taɓa hana su talaucewa sai dai ya ƙara musu to malam usman daga jihar plateau mun gode yanzu kuma bari mu je jihar kano wane ne akan ah. layi ana magana da sani kasim mudil daga jihar kano to malam sani me zaka ce game da batun yau magana ta gaskiya sai da kati sai da yanci ne kuma ga duk mutumin da ya san menene ci gaban rayuwarsa da ta iyalin da dukkan harkar ƙasa bai kamata ya sai da katinsa ba amma babbar shawara a nan ita ce inda har Allah ya sa wannan abin ya faru kuma an san haka kuma gashi talakawa sun sani hukuma ta sani abin da ya kamata a yi shine a ɗauki mataki mai kyau wadda zai maganin waɗannan al'amura sannan kuma ita hukumar zaɓe kamar yadda take ikirarin cewa lallai duk mutumin da ya sai kati yana cikin haɗarin kamawar hukuma da kai shi gaban kotu a tabbata wannan abin ya yi aiki bayan haka kuma a tabbata cewa gaskiya ne duk mutumin da ya zo katin da yake ba nasa ba zai zaɓe da shi ba a takaice wannan ita ce shawara ta Allah ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu da Najeriya baki da To amin Malam Sani daga jihar Kano masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma mun samu kira ma daga Fatasko. Wane ne akan layi? Suna zanna zuka na. Ya sunan malamin? Zanna zuka daga Fatasko. To me zaka ce game da batun yau? gaskiya magana sai da kaci na gaske abin kunya ne kuma abin takaici ne gaskiya in so samu ne hukumar zabe kawai ta kara ma hukunci wanda ya sai da katin na zabe kan shekara ɗaya da sauransu ne to na gode sai da zabe to madalla mun gode daga jihar Fatasku masu sauraro a nan kuma za mu dakata da karɓar wayoyin namu sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu sake bawa ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A Najeriya kungiyar ƙwallon kafar matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta ƙasar wato Flying Eagles ta sami kaiwa a wasan ƙarshe na gasar cin kofin Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ake gudanarwa a ƙasar Senegal. hakan ko ya biyo ne bayan doke ghana da ta yi da ci biyu da nema a wasan kusa da na karshe jiya laraba a babban filin wasa na leopold seda sengo da ke birnin dakar najeriya za ta fafata ne a wasan karshe ta gasar da ɗaya daga cikin kasashen senegal da ke karɓar bakuncin gasar da kuma mali waɗanda za su kara a yau dinnan domin fitar da gwani a turai kuma an yi wajarar da dukkan kulob-kulob na ingila daga gasar kwallon kafa ta zakarun turai wato champions league a tsakiyar makon nan ne dai sauran wasannin zagayen 'yan sha shida arsenal da manchester city suka bi sahun chelsea wacce aka fitar da ita a makon jiya wanda ya bar gasar ba wakilin ingila din ko daya daga matakin na quarter final duk da yake arsenal ce ta yi galaba a wasanta da monaco da ci biyu da nema to amma monaco din ta fitar da ita ne bisa yawan kwallayen da ta jefa a gidan arsenal domin ku a wasansu na farko a gidan arsenal din monaco ce ta yi galaba da ci uku da daya ita ko manchester city a jiya ne barcelona ta fitar da ita daga gasar bayan da ta doke ta da ci da nema kare ga ci biyu da ɗaya da ta yi mata a etihad wannan ne karo na biyu a cikin shekaru uku da kungiyoyin ingila din suka kasa tsallake matakin 'yan sha shida zuwa kwata final na gasar a sauran wasannin gasar na tsakiyar makon nan juventus ta sami haihuwa zuwa kwata final bayan da ta yi galaba akan borussia dortmund da ci biyar da ɗaya a wasanni biyu yayin da bugun fenarti ne ya bambance tsakanin atletico madrid da baya leverkusen inda atletico ta yi galaba a fenaritin da ci uku da biyu a yanzu dai dukkan kungiyoyin takwas da za su fafata a matakin kwata final na gasar sun bayyana sun ko hada da zakarun gasar real madrid da barcelona da kuma atletico dukkan su daga kasar spain sai kungiyoyi biyu na kasar faransa wato psg da monaco da bayern munich ta kasar jamus da juventus ta kasar italiya da kuma porto ta kasar portugal a gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa tsakanin kungiyoyin takwas a matakin na kwata final na gasar ta zakarun turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar shekaru 40 da suka gabata aka fara aiwatar da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya a duniya a cewar shugaba barack obama yayin da ake bikin tunawa da wannan rana mr obama ya ce an samu nasarar wannan yarjejeniya ce saboda haɗin kan da ƙasashen duniya suka bayar wanda hakan ya zama wani ginshiki ga wannan gwamnati wajen hana yaduwar wannan makami na nukiliya wanda hakan ya tabbatar da zaman lafiya da samar da tsaro A yau rumbun nukilar ƙasa Amurka ya ragu zuwa kashi 85 cikin 100 tun a lokacin ganiyar yakin cacar baki, kuma hakan wani adadi ne da ba taɓa gani ba tun shekarar 1950. A cewar shugaba Obama, Amurka na son ta tabbatar da tsaro da zaman lafiya a duk faɗin duniya ba tare da yin amfani da makamin nukiliya ba. Saboda haka wannan yarjejeniya ta daƙile yaduwar nukiliya na da muhimmanci a yau. Kuma ya ce idan ana son samun nasarar hana yaduwar wannan makami, to sai an haɗa kai an tabbatar da kowa da kowa ya mutunta wannan yarjejeniya ƙasar amurka na bin wannan yarjejeniya sau da ƙafa kuma a shirye take ta tabbatar da cewa an tsaya a kanta amurka a cewar obama ta rage irin rawar da makamin nukila ke takawa a samar da tsaron ƙasarta inda ta mai da hankali kan ƙananan makamai domin amurkan ta himmatu wajen ganin an mutunta wannan yarjejeniya hakan ya sa amurka tare da sauran manyan ƙawayenta suka mai da hankali wajen ganin an hana iran mallakar wannan makami hukumar da ke yaƙi da yaduwar makaman nukiliya ta iaea e na da muhimmiyar rawar da za ta taka wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar saka ido kan yadda ake amfani da makaman nukiliya da fasaha da kuma tabbatar da cewa ana amfani da shi ne ta tsabtacciyar hanya shugaba obama ya kara da cewa za a fi iya gane mahimmancin makamin nukiliya ne kawai idan aka yi amfani da shi ta hanyar bunƙasa ƙasa da kare muhalli musamman ma idan aka tabbatar da cewa ba za a sayo manufar da aka samar da shi ba wato zuwa hanyar yin amfani da shi a matsayin makami a cewar obama yayin da aka doshi zaman yin garan bawul ga yarjejeniyar dakile yaduwar nukiliyan amurka a shirye take ta yi aiki kafada da kafada da sauran kasashen duniya domin a cimma burin samar da tsaro a duk faɗin duniya sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to madalla yanzu kuma bari mu koma ga ladan ya ba mu labarai amma a takaice. jirgin nan mara matuki na ƙasar amurka ya kai hari a kudancin somaliya kuma ya kashe shugaban kungiyar al-shabab kamar yadda ma'aikatan tsaron na amurka ta ba da tabbaci harin wanda aka kai shi ranar 12 ga watan ya samu wata mota ce da ke dauke da adam garar daya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar ta al-shabab ma'aikatan tsaron ta ce garar dai ya taba aiki a sashen leƙen asiri na kungiyar ta al-shabab kuma yana da alaka da harin da aka kai a wani babban kanti da ke nairobi a kasar kenya inda sashen somaliyanci na wannan gidan rediyon ya bayyana cewa harin ya yi dalilin kashe mutane 60 a wannan lokacin wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da zama a nan amurka ta ce da gwamnati da 'yan tawaye duka sun yi amfani da mai masu kwanso wajen kai hari a gabashin ukraine inda farar hula goma sha uku suka halaka ciki ko har da ƙananan yara biyu kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a Turanci ta faɗa yau dinnan cewa bai dace a ce duka ɓangarorin biyu sun yi amfani da waɗannan irin babban ba domin yin hakan yana nufin aikata laifin yaƙi kenan mai magana da yawon ƙungiyar ya ce ko baya ga illar da wannan bom ya yi lokacin da aka halba shi haka kuma zai ci gaba da yi wa mutane lahani musamman farar hula bayan lokaci mai tsawo da aka yi amfani da shi shi ma ole solvang babban jami'in bincike na kungiyar ya ce amfani da irin wannan bom din ya nuna cewa ba a mayar da farar hula bakin komai ba a wani rahoto da kwamitin kula da 'yan kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ba shakka ƙungiyar isis ta aikata laifin yaƙi da ayyuka ta ayyukan aisha ga mutanen ƙasar iraki har ma da 'yan tsirarun ƙabilan yazidi da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin A daidai wannan lokacin ga gaisuwa alkhairi zuwa ga Malama Dije ɗan Barno dutsen ma tare da fatan ke da iyali kuna cikin ƙoshin lafiya amen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau Zahara ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.